yammacin asabar hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da daya ga watan afrilu shekarar miladiya ta da sha bakwai wannan shine kasad na da goma sha bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da karantarwa da tafarki da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim dubi da wannan aiki da yayi da kuma kasancewa yayi wannan aiki alhalin yana kasar makka inda yaje aikin haji nesa da kayan aikin sadar tafansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba ibn al-qayyim yana mana bayanai akan rajjahantar da cewa lallai aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shine kirani tare da ainihin wato hadaya da ya shigo da ita wadda ya koro tun daga madina za mu tashi akan inda ya ce wa tarjihun khamisu ashar ga kuma fuska ta goma sha biyar daga cikin fuskokin da ke rajjahantar da cewa aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirani wa huwa annahu qad sabata anna al-tamattu'a afdalu min al-ifradi liwujuhin kathira yace wannan shine cewa ya tabbata a ilmance cewa aikin hajjin tamattu'i ya fi ifradi falala ta fuskoki da yawa minha daga cikin fuskokin annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amarahum bi faskhil hajj saboda annabi alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbai waɗanda ba su koro hadaya ba cewa su warware haramarsu ta ifradi su mai da shi zuwa ta matu'i wa muhalun an yanqulahum min al-fadili ila al-mafduli kuma abu ne da ba zai yiwu ba a ce ya cire su daga abin da ke da falala zuwa ga abin da ba shi da falala ma'ana in ka ce uh, ifradi ya fi matu'i to cewa da ya su bar ifradi su kuma matu'i to kamar ya ce ne su bar abin da ya fi falala su kuma wanda ke ƙasa da shi a wajen falala to wannan kuma ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawarsa to kenan haka yana yana nuni zuwa ga cewa lallai abinda aka ce su koma su yi yafi wanda aka ce su bari falala wa minha daga cikin fuskokin kuma annahu ta'assafa ala kaunihi lam yaf'alhu bi qawlihi shi kanshi annabi alaihi salatu wassalam ya nuna damuwarsa ya ji takaicin kasancewa shi ma ba ta tamattu'i yake ba da ya yace lawistakbaltu min amri mastadbartu da a ce na ga gaba gare ni ko na san al'amarin gaba gare ni yadda na san al'amarin baya gare ni lama suqtul hadaya da ban taho da hadaya ba wala ja'altuha umratan kuma da ban taho da hadaya ba ni ma da na warware aikin haji na na mai da shi ta tamattu'i wa minha daga cikin fuskokin annahu amara bihi kullu man lam yusqil hadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wani wanda bai koro hadaya ba cewa lallai ya canza aikin hajjin sa zuwa tamattu'i wa minha daga ciki akwai annal hajjal ladhi istaqarra alaihi fi'luhu wa fi'lu ashabihi alqiranu liman saqal hadaya cewa aikin hajjin da aka tabbata akai manzon Allah yayi shi aikace sahabbai suka yi aikace shine ƙirani ga wanda ya koro hadaya matu'a liman lam suƙil hadaya sannan ta matu'i ga wanda bai koro hadaya ba liwujuhin kasiratin ghairi hadhihi saboda fuskoki da yawa banda waɗannan da aka ambata guda goma sha biyar wal mutamatti'u idza saqal hadiya shi ko mai aikin hajjin tamattu'i idan ya koro hadaya fa huwa afdalu min mutamatti'in ishtarahu min makka ya fi falala fiye da mutumin da yake ainihin wato shi ya zo ya sai hadayen ne a makka bal fi ahadil qaulaini yace a ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ma la hadaya illa ma jama'a fihi bainal hilli wal harami babu hadaya sai wadda aka hada tsakankanin kasancewarta a cikin hillu da kuma kasancewarta a cikin harami ma'ana ya zama an shigo da ita haramin ne bayan da tana cikin hillu <clears throat> fa'iza sabata haza ce to in wannan ya tabbata falqarinu sa'iqu afdalu min mutamatti'in lam yasuq to kenan mai kirani wanda ya koro hadaya to ya fi falala fiye da mai tamattu'i wanda bai koro ba wa min mutamatti'in saqal hadaya kuma ya fi falala fiye da mai tamatu'i wanda ya koro hadaya da annahu qad saƙa min a harama, saboda shi mai kirani ya koro hadaya tun daga sanda ya ɗau harama a wajen harami wal mutamatti'u innama ya suƙul hadaya min adana da hilli shi ko mai tamatu'i yakan iya koro hadaya ne kawai daga wuri mafi kusa da harami fa kaifa yuj'alu mufrad mufridun lam yasuq hadayan to ta ya za a yi a ce ma a sanya mai ainihin wato ifradi wanda bai koro hadaya ba afdala min mutamatti'in saqahu min adna al fiye da mai tamattu'in da ya koro hadaya daga wajen hillu ba zai yiwu ba fa kaifa idza ja'ala idza ju'ila afdalu min qarinin saqahu min al to ina kuma ga idan aka ce an mai da shi ya zama watin ya fi falala fiye da mai kirani wanda ya koro hadaya daga miƙati wa haza bi hamdillahi ya ce wannan abu ne a bayyane amma ba na jin ya bayyana gare mu ko ba haka ba yana ƙoƙarin fadala ne tsakanin nau'o'in aikin hajjin da sai tabbatar da cewa da shi wanda ya yi ifradi to yana ƙasa gaba ɗaya da ya rage yanzu wanda suka yi da mai kirani da mai tamattu'i to mai kirani shine wanda ya koro hadaya tun daga miƙati ya sako haraminsa tun daga miƙati kuma ba zai warware ba har sai ya yi ayyukan da ake ranar goma ga wata mu kiyaye wannan shine mai kirani mai tamattu'i kuma iri biyu ko dai mutumin da ya ɗauko harama daga miƙati ya taho ba shi da hadaya sai da ya zo makka sannan ya sai hadaya a cikin harami kuma ya warware ihraminsa bayan ya gama umra ya sake sanya ihraminsa ranar takwas ga wata ya je sauran ayyuka wannan shine mai tamattu'i alladhi lam yasuqul hadiya to akwai kuma mai tamattu'i wanda zai ɗauko harama daga miƙatinsa bai da dabba amma in ya zo kafin shiga garin maka sai ya shiga da ita ko mun gane kaga shi ma ya koro hadaya amma korowarsa ta bambanta da korowar mai ne shi daman tamattu ya ɗauko kuma sai da ya zo bakin kasuwannin da ake yi galibi a bakin haramin sai sai hadaya ana ko kuma yana shiga makka sai sai hadaya tun kafin ya cire haraminsa to shine sai shi ibnu qayyim ana yake cewa wanda ya koro hadaya daga miƙati yake kirani to ya fi dukkanin sauran falala saboda aikin koro hadayan ƙarin wani abu ne a cikin manasiku wanda ya sai hadaya a bakin harami mai tamattu'i shi ke biye da wancan a falala sai kuma wanda bai siya ba sai da ya shigo makka shi kuma shi ke biye da wancan a falala tilka'iyan kuma wanda bai ambata ba ne wanda kuma bai yanka ba sai dai ya azumi salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu kaga shi kuma shi ke biye da waɗannan kamar yanzu ya raba aikin hajjin kala biyar kenan ko me kirani me tamattu inda ya sai hadaya a bakin harami me tamattu inda ya sai hadaya a cikin harami me tamattu inda ya azumi sai me ifradi shine cewa hadha wadihun bihamdillah <laughs> inji ibn qayyim amma zaka ga ba irin yanda yake tsammani bane saboda shi kokarin shi ta caji ne sosai ina fata mun gane wannan to amma wannan maganar da ya faɗa malamai ba su sallama mai ita da take haka ba inda ya wannan jeren giyar malamai ba su sallama mushi ta da take ba shi ya ɗauki wajihin zan Allah aikin hajin da ya aikata to babu shakka akan mai falala ne kuma Allah ba zai bari zan shi yayi abin da ba shi ne mai falala ba saura kuma su yi wanda ya falala Allah yana zaɓa zan shi komai mafi kyau ne da iyalan shi da 'ya'yan shi da irin tunaninsa da irin abincinsa da littafinsa da sahabbansa da al'ummarsa da irin ayyukan da Allah ya ɗaura masa yayi hatta halittarsa duka ta fita kowa kuma yana shi ya na kowa ko to ba zai yi a ce aikin hajjin da annabi yayi kuma na wani ya fi shi wajihin da ya kalla ke da aka sai ya ɗaura aikin hajji kirani mai hadaya sai ya ɗaura shi akan kimma wanne ke biye da shi to sai kuma ya biyo da wanda ya sai hadaya a waje saboda ganin ƙarin wahalar da ya sha daga nan kuma sai wanda ya sai hadaya a cikin harami wanda wannan kuma na uku a bisa ta hakiki shine mafi kyau saboda asalin mabda'in ba shine shan wahala ba shan wahala ba shine ma'aunin kyan aiki ba musamman saboda shi wannan kiranin da manzo Allah yayi mun ji ya ambata cewa shi kanshi annabi yi buri da fatan ina ma da shi ya samu yi. kawai shi kirani yana zama wato sarƙaƙiya ne ga mutumin da ya riga ya koro hadaya babu shaka akwai falalar koro hadaya amma in ba don wannan sarƙaƙiyar ba saboda mabda'i na addarar yuzal cutarwa da kunci ana kore shi a cikin addini akwai alkuliyatul khams wanda ake gina ka'idojin fiqh a kansu daga ciki akwai al'umuru bi maqasidiha ad-dararu yuzal sannan daru'ul mafasid muqaddam ala jabil da sauransu su karanta littafin ainihin al’ashbahu wa nazair na al'imamu imam ya tattauna dalla dalla a kansu. to daga ciki ka'ida addararu yuzal da sauran irin su al-yaqinu bi shak to wannan ka'ida ta addararu yuzalu ita ce a nan. aka yi aiki da ita aka cire wa mutane kuncin da za su shiga na sanya ihrami tsawon kwanakin da za su yi tsakaninsu tsakanin shigowarsu maka zuwa ranar goma ga wata da kuma kunci na kiwon ita kanta hadayar na fata mun gane da aka saukin aje a siya a ainihin yi bukata a lokacin da ake so a yi bukatar za mu ji wasu ƙare karen bayanai insha Allah daga Malam Muhammad Nasiru Albani a takaice kafin mala albani muhammad nasiruddin al'imamu ahmad ibn hanbal an ruwaito cewa shi ma ya tafi akan afdaliya ta tamattu'i sai istisna ya ce ga wanda bai koro hadaya ba wanda wannan kuma shine asalin ta hakiki na matsala shi kuma Ibn hazmin ma cewa yi tamattu'i shine wajibi akan kowa sai wanda ya koro hadaya haka ya faɗa cikin hajjatul wada'i shi ah, bari mu ji kaɗan daga cikin maganganun da malam muhammad nasiruddin albani ya faɗa a cikin wannan ɗan ƙaramin littafi nashi mai albarka gashi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabiru kama rawaha anhu jabiru ibn abdullah wannan kamar kace dan uwa ne ga littafin sifatus salah yanda sifatus salah yake sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha wannan kuma hajjatun nabi kama rawaha anhu jabiru ibn abdullah asalin riwayar jabiru ta cikin sayin muslim da sauran littafai ita ce albani ya dogara a kanta ya tattara hanyoyinta a mafi yawan littafan sunna ya tattara a wuri guda to a cikin wannan mukaddimar da ya wannan bugun an yi shi a 1985 a shekarar hijira 1405 wanda suka buga shi sune al-maktabul islami ta malam zuhairu ash-shawish a kasar ainihin wato beirut kenan ko da dimashku to gashi a cikin mukaddima a shafi na goma yace saniyan nan sahuli kulli man hajja an yadrusa manasikar hajji ala baw'il kitabi was ya yace muna yi wa duk wanda yake nufata tafiya aikin hajji nasiha jan kunne akan ya tsaya ya karanci ka'idoji na aikin hajji a bisa hasken sunna da hasken alkur'ani anyi an a a'mal hajji dan tun kafin ya fuskanci aikin hajjin liyakuna taman maqbulan inda Allah tabaraka wa ta'ala don aikin hajjin nashi ya zama cikakke kuma abin karba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasu maganganu da dama masu tsayi akai kafin nan yace wa inna ma qultu ala dawil kitabi was sunna li anna al malasika qad waqa'a fiha min al khilaf ma al asafi ma waqa'a fi sa'ir al ibadati min dhalika masalan Ya ce ina cewa ne ka koyi ilimin a bisa hasken Ƙur'ani da Sunna saboda abin bakin ciki Saɓani ya auku akan aikin haji kamar da ya auku akan sauran ibadoji sallah azumi zakka da ainihin wato gado da saki da ciniki da aure da duk sauran ibadoji da mu'amaloli Za ka ga saɓani ya yawa a cikinsu a maganganun malamai Ya ce min zalika masalan daga ciki akwai halin afdalu an yanwiya fi hajjatihi tamattu'a amil qirana amil ifrad me yafi falala shin mutun yayin nufin tamattu'i ko qirani ko ifradi ala salasati mazahiba kowace fatawa a cikin na akwai masu goyon bayanta wasu ce tamattu'i wasu ce qirani wasu kuma ifradi wallazina rahu min zalika innama huwa tamattu'u faqat yace amma Musa Albani abinda muke gani kadai shine ai tamattu'i kama huwa madhhabul imami Ahmada wa ghairihi kamar yadda shine mazhabin Imam Ahmad da waninsa bal zahaba ba'dul ulama il muhaqqiqina ila wujubihi idza lam yasuq ma'ahu al hadiya wasu malaman ma sun tafi akan cewa wajibi ne matukar bai taho da hadaya ba minhum ibn hazm wa ibn al qayyim tab'an ibn abbas wa ghayrihi min as salaf an samu wanda suka faɗi wannan magana akwai ibn hazm da ibn al qayyim zamu zo mu a gaba insha Allah kamar da suka bi magana ibn ah, abbas da sauran wasu daga cikin magabata وتدل تفصيل ذلك هذا القول تفصيل القول في ذا تفصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما ذاك بياني دلا دلا akan haka a cikin zadul wannan namu kenan da ainihin muhallata Ibnu ibn da wasun su walastu uridu al'an al-khawd fi hadhihi al-mas'alati bi tafsil yace ba ina so ne in kutsa cikin wannan mas'ala dan yin magana dalla dalla ba wa inna ma uridu an azkura bi an udhakkira bi kalimatin qasiratin tanfa'u insha Allah ta'ala man na mukhlisan wa ghayatuhu ittiba'ul haqq ina so ne in tuna mana wata magana za ta taimaki duk wanda yake da ikhlasi wanda kuma gaskiya kawai yake nema walaisa taqlidal aba'i aw al mazahibi ba wanda yake so ya bi iyayen shi ko ya bi maza ba garinsu ba fa sai in ce la shakka anna al hajj kana fi awwal ah, istinafihi fi awal istinafihi sallallahu alaihi wasallam iyahu ja'idan bi anwa'ihi thalathati babu shakka akan cewa a farkon sanda manzon Allah yayi niyya aikin haji ya kamo hanya to a lokacin aikin hajin ya halasta da irin waɗannan surori guda uku kirani tamattu'i da ifradi wa kadhalika kana ashabuhu kuma a haka suka wani tamattu'i yake yi wani kirani wani kuma ifradi li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama khayyarahum fi dhalika kama fi hadisi Aisha radiyallahu anha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su zabi game da haka kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala man arada minkum an yuhilla bi hajjin wa umratin falyaf'al wa man arada an yuhilla bi hajjin falyuhil wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhil alhadisa rawahu muslim tace mun fita tare da manzan Allah sai ya ce wanda yake so ya hada aikin haji da umara kirani kenan to yi haka wanda yake so ya aikin haji kadai ifradi kenan to shi ma yi. wanda yake so yayi umara ma'ana matu'i kenan ko to shi ma yi. wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa kana hadha at-takhayyur fi awwal ihramihim inda shajara wannan shine farkon al'amarin da ake akai sanda suka yi ihrami a wurin bishiyan nan ta zulhulaifa kama fi riwayati ahmada kama yadda imamu ahmad ya fitar a cikin musnad mujalladi na shida shafi na 245 walakin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yastamir ala hadha at-taghyir sai dai manzo Allah bai ci gaba akan wannan ba bal naqalahum ila ma huwa afdalu min at-tamattu huwa at-tamattu sai ya canza musu zuwa ga abin da yafi falala shine tamattu'i duna an ya'zima bidhalika alaihim aw ya'muruhum bihi wa dhalika fi munasabatin shatta fi tariqihim ila makka ba tare da ainihin farko ya zama cewa ya tirsasa musu ko ya ce dole ba a hanyar makka famin dalika hina ma wasalu ila sarifin wa huwa mawdi'un qaribun min at-tan'im daga cikin wuraren da ya musu wannan magana da aka zo sarif wani waje kusa da tan'im wa huwa min makkata ala nahwi asharata amyal wanda kaman mil goma ne hanyar madina daga makka faqalat aisha fi riwayatin anha aisha take cewa fa nazalna sarifa qalat fa kharaja ila ashabi fa qala man lam yakun minkum man lam minkum ahada fa ahabbu fa ahabba an yaj'alaha umratan fa yaf'al yace to jama'a wanda daga cikin ku bai da hadaya in ya so ya canza ta zuwa umara wa man kana ma'ahu hadiyun fala wanda ko ke da hadaya haka ba zai yi gare shi ba qalat tace fal akhidu biha wat tariku laha min ashabi wani ya ji wannan shawarar ya mai da ta umara wani kuma bai ji ba mimman lam yakun ma'ahu hadiyun amma masu hadaya ne suka yi wannan aikin alhadifa muttafaqun alaihi wa ziyadatu li muslimin qarin mimman lam yakun ma'ahu hadiyun na muslimi wa min zalika yana mana tarihin wato tabawurat da suka da abin ya zama shine wajibi kenan daga baya kaga yanzu ya ba su zabi ana nan ana nan da aka ƙara gaba lamma wasala sallallahu alaihi wasallam ila zituwa da aka zo butuwa wa huwa mawdi'un qaribun min makka wanda kusa ne da makka wa bata biha anan aka kwana falamma sallar subha qala lahu da aka yi sallar asuba sai ya ce da su man sha'a an yaj'alha umratan falyaj'alha umra ya jama'a wanda ke so ya mai da aikin hajji shi tamattu'i ya maida shi tamattu'i akhrajahu shaykhani min hadith ibn abbas haka bukhari da muslim suka fitar da shi hadisin ibn abbas walakin na ra'ayinahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma dakhala makkata wa tafa huwa wa ashabuhu tawaf al-qudumi lam yad'ahum ala al-hukm as-sabiq wa to ana nan kuma kaji a karo na farko ya basu zaɓi, zabi a karo na biyu yace musu kaza yafi a karo na uku ya ƙara maimaita musu wannan kazan yafi amma da aka shiga makka ya dawa su shi da sahabban shi to bai bar a kan fifiko ba bal naqalahum ila hukumin jadidin wa huwa sai ba su umarni sabo akan a canza aikin hajji a mai da shi ta tamattu'i ga duk wanda bayi da hadaya yanzu ba a matsayin zabi ba a matsayin umarni na wajibi fa innahu amara man kana lam yusuq alhadiya minhum an yafsakha hajja ila umratin wa yatahallal saboda anan yayi umarni ne yace duk wanda bayi da hadaya lalle lalle yanzu ba zabi bane ya canza aikin hajin shi zuwa tamattu'i faqalat aisha radiyallahu anha sai aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nara illa annahu alhajj tace mun fita tare da manzon Allah ba ma ganin komai sai cewa aikin haji za a yi falamma qadimna makkata tatawwafna bil bait da muka je muka yi dawafi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun saqal hadiya an yuhilla manzon Allah ya ce duk wanda bai da hadaya lalle ya warware harmashi qalat tace fa halla man lam yakun saqal hadiya duk wanda bai da hadaya ya warware wa nisa'uhu lam yasqun al hadiya matan shi na cikin wanda basu koro hadaya ba fa ahlalna sai suka warware haramun su gaba daya suka koma umra wal hadi al hadifa muttafaqun alayhi wa an ibn abbas nahawuhu bi lafzi fa amarahum an yaj'aluha umrata manzon Allah yace lallai a da ita umra fata'azama zalika indahum sai al'amarin ya musu girma saboda ba su saba da irin wannan ba a jahiliya suna kyamar aikin haji ta matu'i faƙalu ya rasulallah ayyul hilli ya manzan Allah alaihi wane wasalam wani irin warwarewa kake nufi ƙala ya ce alhillu kulluhu alhillu kulluhu za ka yi kanta da alhillu ya zama mubtada nan kulluhu ko kuma khabarun li mubtada'in mahzuf ko kuma alhilla kulluhu ai hallalul hilla kulluhu kenan muttafaqun alayhi wa fi hadith jabir nahwahu ya zo a hadisin jabir irin wannan wa ya mafi fi wannan fitowa karara kama ya ati faqrata salisata ashara ila al-khamisa wal arba'ina a can cikin littafin kenan zai ji can ya bayyana a cikin gaba ta 30 da uku amin da da uku zuwa har gaba ta 45 idan kuma cikin littafin qult ni albani nasiruddin muhammad nasiruddin sai ce. faman ta'ammala hadhihi al-ahadith as-sahihata tabayyana lahu bayanan la yashubuhu raibun. anna at-takhyira al-warid fiha inma kana minhu sallallahu alaihi wasallam li'idad an-nufusi wa tahayatiha litaqbala hukmin litaqbala litaqabbul hukmin jadidin qad yas'ubu walau 'ala al-ba'd taqabbuluhu bi suhulatin li awwalin wahala idan ka kalli wannan da kyau zaka fahimci cewa waɗannan hadisai suna nuni ne zuwa ga bi a hankali a hankali wajen canza wani hukunci da aka riga aka saba da shi don kada a cire shaka lokaci guda ta yi wasu su kasa yadda da hukuncin su samu kansu a cikin ɗimuwa wajen karba duk da haka kaga sai da suka yi ta ja'in ja kamar dai faru game da al'amarin giya musulunci yana da nufin ya haramta giya gaba ɗaya amma saboda yadda giya ta riga ta shiga cikin tunanin larabawa ta zame musu al'ada sai Allah ya ɗauki salo na irin wannan tadarruj ɗin wajen haramta ta farko aka ce tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan kuna samun maye da kuma arziki mai kyau kaga da zaran an shara zuwa ga maye tambele to mai hankali zai fara baya baya akan ana nan ana nan aka zo aka ce ainihin wato yasalunaka al khamri wal maisir fihi ma ismun kabirun wa manafi'u nas kace akwai zunubi da yawa da kuma amfani ga mutane wa ismuhuma khairun akbaru min naf'ihima abin da ke cikin su na zunubi yafi amfanin su daga nan wasu suka fara jan jiki suka fara jan jiki suka fara jan jiki to sai zama ran da aka zo aka ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisun min amalin shaitan fajita ne buhu ku nesa da shi sai zama kowa yanzu zuci shi tana shirye ta karba dama suna tawakku'in haka mai zai gwada maka suna tawakku'i shine mahaifin anas da shi ya yi shahada kuda cewa ana labarin fa mutumin nan yana shirin haramta giya shi kuwa Allah ya raba shi da rayuwa inda babu giya Za ka yi je fada cikin kogi ya kashe kanshi Allah shi kyauta ina fata mun fahimci wannan da haka ran da aka ce an haramta giya Anas ya ce haka garin Madina ya dinga warin giya da ake zubarwa sai da aka jika gaba ɗaya garin da giya da ake fasa tulunan su aka cika kwatan garin wasu ma sun taho sun yi safara sun shigo da ƴan ƙasar waje daga Sham a bakin gari aka tare su aka ce musu wannan ai an haramta nan suka dinga fasa tulunan arzikinsu ne da jarinsu suka saka suka je suka siyo don su ci riba to irin wannan shine manzo Allah ya musu anan ya bi da su a hankali dan su fahimta sai kuma Allah ya taimake su suka fahimta din wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma da karke suka gane cewa lalle watin al'amarin ga yadda yake kuma umarnin na wajarci ne kamar yadda ainihin malam albani ya tattauna nan umarni wajibi ne baya ɗaukan ta'awili sai inda dalili sai mu tsallaka inda yace wa khulasatul qawli anna ala kulli man arada hajja an yulabbi inda yi bil umra a takaice wanda diye nufin aikin haji sanda zai dauki harama to ya ce labbaika allahumma umrata summa yatahallalu minha ba'da faraghihi min as-sa'i bai safa wal marwa bi qasfi sha'ari. sannan sai ya gama wannan umara bayan yayi dawafi yayi ainihin sa'ayi sannan yayi aski wa fil yawmi min bil hijja yuhrimu bil hajji. a ranar takwas ga wata kuma ranar tarwiya sai ya ƙara sabon ihrami ya ce labbaik Allahumma hajjan faman kana labba bil kirani wanda ya riga ya ɗauko kirani daga gida au alhajja almufrida ko kuma ya zo da hajji na ifradi fa alaihi an yufsikha zalika bil umrati ita'atan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan shi ya canza ya koma da shi umra saboda da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu azza wa jalla yaqulu man yuta'ir rasula faqad ata Allah wa 'ala al-mutamatti ibada zalika an yuqaddima hadiyan yawm an-nahri wanda yake tamattu'i bayan nan sai ya bada hadaya ranar sallah aw fi ayyamit tashriqi ko ya yanka ta sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ga wata wa huwa min tamamin nusuk cikon ibada ne wa huwa damu shukuranin wa laysa damu jabarani jini ne na godiya ga Allah ba jini ne na gyaran aikin hajjin ba Dan su suna cewa ne da a jahiliya wanda ya tamatu'i to ya yi bara. a ce ya warware haramar shi har yana tare da matar shi a cikin harami a lokacin ayyukan hajji to dole sai ya yi gyaran aikin hajjin shi ya yi mishi ɗauri shine damu jabran to ba haka bane a sunna wa huwa kama qala ibn qayyim ibn al-qayyim bi manzilati al-udhiya lil Ya ce yana matsayin wato wato abin da naman layya ne ko a dabban layya ga ainihin wato wanda yake zaune a gida kamar yadda wanda yake zaune a gida zai yi layya shi kuma wanda yake aikin hajji, shi kuma sai hadaya wa huwa min afdalil a'mali yayin da kuma yake wannan zubar da jinin a rana na daga cikin ayyuka mafi falala da Allah yake so a yi faqad jaa min turqin anna nabiy sallallahu alaihi wasallama su'ila ayyal a'mali afdalu an tambayi manzon Allah game da aikin haji aka ce wani irin aikin haji yafi kyau fa qala al ajju was-sajju yace ana son ya zama aikin haji wanda akwai al ajju karfafa murya ƙara murya wajen labbaik Allahumma ya zama an ruruta garin musulmai da labbaik Allahumma a cikin harami kenan sauran garuruwa kuma a ruruta su da kabarbari na ranar aikin eh, ranar hajjul akbar da kuma sauran kwanakin ana so a ji ko'ina ya ruɗe da kabbara da kuma can makka mashayar nan su ruɗe da talbiya sannan sai kuma wasajju me asajj zubar da jini na hadaya da zubar da jini na ainihin wato layya waɗannan ibadu guda biyu a ranar aikin hajji ga ma'aikata aikin hajji da kuma layya kenan ga mazauna gida sun fi komai falala a wurin Allah in kana gida ka yi layya kuma ka wuni ka sake wuni ka sake wuni ka sake wuni kana kabbara in kana aikin haji ka yi hadaya sannan ka wuni ka sake wuni ka sake wuni ka sake wuni kana talbiya kana kabbara ina fata mun gane to Allah ya fi san duka irin wannan wannan hadisi malam yace ce usaw ibn khuzaimah wal hakim wal zahabi wa hasanahu al munziri duk waɗannan malamai sun tabbatar da hadisin wal ajju raf'u as-sawt bit talbiya was sajju iraqatu damil hadi kamar da muka fassara wa alaihi an yi akula min hadi yana da kyau mutum ya ci daga hadaya kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah ya aikata haka alama ya ati bayanuhu faqrat 90 kamar da za a ji ainihin gaba ta 90 wa liqaulihi azza wa jalla fima yuzbahu min alhadi fi mina saboda kuma abinda Allah ya faɗa game da abinda ake yankawa na hadaya amina yace fakulu minha ku ci daga nama wa at'imul ba'is al sannan ku ciyar da mabukaci al-ba'is wanda ke cikin kunci al-faqir wanda yake mabukaci a cikin suratul hajj waɗannan su ɗan bayanan da muka so mu ƙara a nan waɗanda sai ka samu wannan littafi sai ka bi shi dalla-dalla ka ji ƙare-ƙaren bayanai waɗanda ba waɗannan ba insha Allah sai malam Muhammad ainihin Ibn Abi Bakar Zura'i Ibn Qayyim al-Jawziyya yace fasdul ga wata gaba na'am

i bayanin yana kan hanya haka amma ba cewa ba wanda zai ƙara yin waɗancan ba musamman shi kirani ba zai yi a ce ba wanda zai ƙara yin shi saboda nassin ƙur'ani ya ba da hukunci akan koro hadaya kuma akwai falalar haka to wanda yayi wannan koro hadayar lazimi shine yayi kirani duk malaman da suka yi wannan maganganun daga shi kanshi albani da ibn da nan cikin littafin eh, zadul ma'ad da imamu ahmad suka ce tamattu'i yana ga wanda bai koro hadaya bane inda suka bambanta wasu suka ce wajibi gare shi su ne su albani da su eh, da ibn hazmin wanda wannan shine wajihi mafi karfi wasu kuma suke ganin afdaliya ne kamar shi imamu ahmad da wasu malamai wanda ba shi ba ka fahimta inda suka bambanta kenan kawai amma mai hadaya wanda ya koro hadaya daga cikin harami to ya zai yi tamattu'i shi in ya tamattu ya saba wa nassin alkur'ani kuma ya saba wa aikin da zan Allah ya a aikace domin da zai yi mai hadaya ya tamattu iya shi zan Allah ya yi kenan in za a ce ga aikin hajjin da aka soke to shine ifradi shi ma ba sokewa ba ne gaba ɗaya, sokewa ne a cikin wusu a cikin yalwan lokaci amma wanda ya zo cikin kuncin lokaci shine an riga an fitan mina ranar tarwiyya to wannan shi zai iya yin ifradi ne ba zai tsaya yin umara ba zai wuce ne kawai mashair to kaga in ya wuce mashair shi nashi ba kirani ba ne ba ta matu ba ne. dan dawa ma'anan ifradi ya zama da ka je makka dawaful qudumi kawai za ka yi na gaisuwar shigowa maka. kamar yadda ake tahiyatul masjidi kawai sai ka fita ka kama hanya ka wuce mashair kana talbiya haka suke su kuma agunsa a da falalan wannan shine mene shine kowane ibada a yi mata tafiyar ta takanas ta Kano daban takanas ta Kano a yi mata daban to abinda kuma zai hana a karɓi wajihin kai fahimta ga alisari saboda an samu a zamanin salaf da sahabbai da tabi'ai sun ci gaba da yin irin wannan sun ci gaba da yin irin wannan duk da an samu inkari daga wasu sahabbai yan uwansu wanda yake nuna kenan akwai sabani to sabanin sananne ne baka iya ka kautar da shi ko ka ce kawai ai a daina yi gaba daya kamar da su malaman duk ba haka suka ce ba sai dai a faɗi afdariya ko wajabci ko abin da ya fi dacewa ko abin da ya fi inganci ko a ce ga ta haƙiƙi amma baka iya kora ka ce babu wannan magana saboda akwai ta birjik a cikin littafai amma kulasa ta shine ta haƙiƙin mas'ala aikin hajji na tamattu'i kamar da malam albani fara nan shine wajibi akan musulmi dan shine manzo Allah ya sa wa hannu amma baya ga shi wani za ka iya yin wani mutum zai iya yin wani aikin hajjin daban gwargwadon kuncin da ya samu kanshi idan ya samu kanshi a cikin kuncin koro hadaya to wannan ya samu kanshi a kuncin dole ya yi kirani saboda nassin alkur'ani da kuma aiki manzala sa islama in ya samu kanshi a cikin kuncin makara zuwa ga isa wajen wanda galibi mutane da ba su samu wannan kuncin yawanci ba cika samun wannan kuncin ba ko jirgin yawo ne saboda akan rufe airport din kafin lokacin da za a shiga cikin wannan kuncin ta yi sai dai ma'aikata aikin hajji na cikin gida da suke ce mahujajul dakhil ko ko masu shigowa daga makwabtan kasashe Yaman da Kuwait da Dubai wanda suke zuwa da ababen hawan da ba jirgin sama ba kaga su mota ne suna iya shigowa koyaushe wasu ma da kafa suke zuwa to hala su har yanzu suna iya samun kasa cikin kuncin makara ka zo ranar tara ga wata mutane sun riga sun fita ta yi ma har azahar ta yi an fara wukuf to da ka shigo kawai sai ka wuce arafa sai ka wuce arafa kai tsaye ka tarar da eh, mutane a can to waɗannan su suna iya yin ifradi ko tamattu'i ko kirani ya rage tambaya akan to idan hajjatul islami ce sai mutum ya zo ya yi kirani ko ya yi ifradi shin ta sauke mushi farlancin aikin haji ko ba ta sauke mushi zai tamattu'i magana mafi inganci shine ta sauke mushi amma bai yi abu mafi falala ba kamar yadda idan ka zo kai sallah azhar ka riski ruku'u na ƙarshe ka ƙarasa shin ka yi azhar ko ba kai ba ka samu jami'i ko baka samu ba amma baka kai wanda aka fara da shi ba kuma saboda manzo ya ce alhajju arafa kuma duk wanda ya tsaya arafa ko da ya samu wasu tasgaro a sauran ayyukan aikin hajjin shi yayi to waɗannan dai sune bayanai dalla-dalla suna nan a cikin littattafai irin nan za mu ji wasu saura kuma akwai wasu a littattafai irin littafin abin nan manasik kamar na shi ibn taimiyya din a cikin fatawa kamar littafin ibn al-qayyim a cikin watin hajjatul wada'i kamar na muhibbuddin tabari da muka ishara kan shi a nan a baya kamar littafin muguni na ibn qudamah al-maqdisi haka littattafai dai da dama ga sanan burjik littafin imam an-nawawi majmu'u Sharhul muhazzab da sharhin sahih muslim badruddin al-aini a cikin uh, umdatul qari ibnu hajar a cikin fathul bari ga sanan dai sai iya abin da ya kai akai duk in ka je zaka karanta wannan sabanin sabanin shi sa mala albani ma fatahi ne Allah ya mishi kaje ya iya ya yassare mishi faɗan wannan magana cikin sauki haka da kuma kasancewar shi mutum ne wanda yake mai tsayawa akan nasi zahiri ne shi game da nasi amma ba haka mun kai ta kallon buga buga da ake yanzu kaga ibnu qayyim anan kamar ya goyi bayan cewa kirani ke kan gaba ko to zaka ji kuma a gaba zai sake kuma ya ce kuma tamattu iyafi kamar da kaji albani ya bada labari anan na'am wanda ya ifradi in ya samu zai in bai samu babu kuma ya kan shi in yana da hadai da tafi da ta garan yes kwarai ko ya halasta amma khilaful aula ne in kana da hade da zaka tafi da ta daga nan Zaria ko Kaduna ko Kano ka biya mata kuɗin jirgi da komai ya halasta amma dan me zaka baka ka wannan wahala bayan ba shine kuma aula ba yace faslun wa amma qawlu man qala innahu hajja mutamatti'an tamattu'an halla fihi min ihramihi thumma ahrama yawm at-tarwiya bil hajj ma'a sawqi al-hadi fa ma taqaddama min hadith muawiya waɗanda ku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i ne wanda yayi tahalluli daga tamattu'in sa'an nan ya sake ɗaukan harama ranar tarwiyya waɗannan suka ce ya ainihin yi irin haka bayan kasancewar ya shigo da hadaya to uzurin wanda suke wannan kuskuren shine hadisin muawiya da ya gabata annahu qassara ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mishqasin fil ashri cewa na muawiya da ya yayi wa manzan Allah aski yayi manzan Allah aski na rage da wata ainihin wato aska a cikin goman farko na zulhijja ma'ana kenan kaga a lokacin umara sakina wa fi lafdin wa zalika fi hajjati cewa kuma a shekarar da yakin hajji ne to wanda ko zai yi aski a cikin goman farko kafin ranar goma ga wata to alama ne akan yayi tamattu'i dan sai in ka kai sannan zaka yi sa'i haka yi aski idan ku kirani ne za ka yi ɗawafi ne ga ɗakin ka'aba kawai sai ka jinkirta sa'ayi. ko da ka yi sa'ayin a lokacin ba za ka yi aski ba a lokacin don inda ka yi aski to sai ka cire haramunka. sai ce wa min ma an karahun nasu ala mu'awiya wannan riwaya malamai sun yi inkarin ta ga mu'awiya wa hu fihi malamai suka ce akwai kuskure a cikinta, ta wa asabahu fihi ma asaba ibn umara fi qawlihi aka ce yayi kuskure irin kuskuren da Abdullahi dan Umar yi da yace innahu i'tamara fi radad cewa manzo Allah sallallahu alaihi umara a radad mun ji wannan a baya ko fa ina sa'ir al ahadithi as-sahihah al mustafidah min al wujuh al mutaaddida kullaha tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahilla min ihramihi illa yawm an domin ku sauran hadisai da suka zo da yawa ta fuskoki da dama dukkaninsu sun haɗa akan tabbatar da cewa manzala sallallahu alaihi bai warware ihramin sa ba sai ranar goma ga wata walizalika akhbara an nafsihi bi qawli dan haka shi kanshi Manzan Allah da kanshi ba da labari akan kanshi ya ce. walaula annama ma'iyal hadiya la ahlaltu da ba dan ina da hadaya ba da na warware ihramina wa qawluhu da fadin sa da yake cewa inni suqtul hadaya wa qarantu fala uhillu hatta anhara lalle na koro hadaya shi yasa ne ni da ba dan haka ba da ni ma na warware ainihin haramata yanzu ba zai yi na warware ba har sai na soke dabbata wa hadha khabarun an nafsi kaga wannan ba da labari ne manzo Allah ya game da kanshi fala yadkhuluhu wahamu wala alghalatu wannan ba da labari akan kanshi din bai yiwa a ce akwai kuskure a ciki ko kuma rafkanuwa bi khilafi khabari ghairihi anhu sabanin maganar da wani ya bada labari akan shi manzo Allah dan sallallahu alaihi wasallama la siyama khabaran ma akhbara bihi an nafsi musamman ma wani ya bada labarin da ya saba wa labarin da shi manzan Allah ya faɗa akan kai wa akhbara anhu bihi jammul ghafir kuma aka samu tarin mutane da dama su sun bada labari akan haka annahu lam yu'khadh min sha'rihi shay'an lam ya'khudh min sha'rihi shay'an cewa sam bai aske komai a gashin shi ba la bi taqsirin wala halakin ba bai yi rage ba bai yi saisaye ba bai kuma yi aski gaba ɗaya na talkwabo ba wa annahu baqiya ala ihramihi hatta halaka yawman nahari kuma ya tabbata akan ihramin sa har yi aski rana goma ga wata wala alla muawiyata qasara an ra'asihi fi umrati al ta yi muawiya na bada labarin yau manzon Allah wannan askin ne a umara ta ji'rana fa innahu kana hina idin qad aslama domin manzon Allah sayyidina mu'awiya ya riga ya musulunta wannan lokacin sun manasiya to ya sai kuma ya manta da ya zo ba labari fa zanna anna zalika kana fil ashr sai yazo ya dauka cewa abin ya faru ne a cikin goman farko na shekara aikin hajjin bankwana wannan kuma yana faruwa ga mutane ya zama wake ce ta faru da kai bayan tsawon lokaci sai ka manta shekara ko watan ko kwanan watan ko cikin wani lokaci ne a ce yanzu wani da ya rasu shekara goma shida bakwai takwas ashirin sha biyar sha uku kana da alaka da shi ko wani abu da ya faru da kai kamar aure ko samun wata ah, wani ci gaba a rayuwa ko ta ɗaukaka amma yanzu ba za ka yi ba da labarin keke da keke ba sai ka kana ah, rawar baki game da shekaran ko kwanan wata da haka wannan abu ne a ɗabiyance yana faruwa kama na siya bin umara anna umarahu kanat kulluha fi adati kamar da Abdullahi da Umar ya manta cewa gaba ɗaya umrorin da manzan Allah ya yi dukkaninsu a cikin zulƙada ne wa qala sai yace kanat hunna fi razabin Abdullahi da Umar a yi ɗaya daga cikinsu a razab ne wa kana ma'ahu fiha kuma fa da shi aka yi wannan umara wal wahamu ja'izun ala man siwar rasuli sallallahu alaihi wasallama nuwa da bankaura abu ne da yake ya halasta ga duk wanda ba manzan Allah ba a ce yayi duk wani mutum zai iya samun nuwa ko wani kuskure fa idza qama ad-dalilu alaihi sara wajiban idan aka samu dalili ya tabbatar da cewa wannan rafkanuwa ne to sai a ce dole ita ta faru dan dama abu ne mai yiwuwar faruwa to sai aka samu dalili akan cewa wannan zancen rafkanuwa ne to dole a tabbatar da rafkanuwa ne kada a ce a aiwa ne dan dama shi abu ne da zai yiwu a ce ya kuskure to yiwuwar kuma sai ga ta ta auku da dalili na karara sai a ce to tabbas wannan kuskure ne wa kad kila wasu kuma sun ce inna muawiyata la'allahu qasara ar rasi baqiyata sha'rin lam yakun istawfahu al-hallaq yawm an-nahri tayu muawiya ya aske manzon Allah ragowar gashin da wato wanzan bai kwashe shi duka bane ranar sallah fa akhadahu muawiyatu ala al-marwa sai muawiya yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawafi a marwa bayan ya gama dawafin zo yana addu'a sai muawiya yazo ya aske wannan ragowar gashin zakarahu abu muhammad ibn hazmin. ibnu hazmin ya kawo wannan fuska wa hadha aidan min wahmi wannan ma yana daga cikin bankaurar shi ibnu hazmin din kokarin nuna cewa in ma har ya faru to bayan da manzon Allah ya yi ifada ya zo yayi sa'ayi a safa da marwa ya gama wanzan ya mai askin da ya mushi to sai zama wanzamin ya bar ragowan gashi to bayan da manzon Allah ya gama dawaful ifaba ya gama sa'ayi ya tsaya a marwa yana addu'a da sauran mutane sun suna mushi tambayoyi a inda yake cewa if alwala haraj if alwala haraj din nan to a wannan lokacin ne ya ga a akwai ragowar gashi sai ya nemi izini sai ya aske mai sauran gashi to wannan taujihin ibnu hazmin ya kawo shi a cikin hajjatul wada kuma ya ambace shi a cikin ainihin muhalla shine malam yace wannan mana daga cikin kurakuran da ibnu hazmin yayi fa innal halaka la yubqi ghalatan sha'ran yaqsuru minhu adabi an ce wanzami baya rage wa mutum wani gashi in yazo yin aski da sunan kuskure a ɗabi'ance wannan baya faruwa sai dai in kai ɗan gawi ne ka ce maka ciko amma a ɗabi'ance wanzan bai barin wani gashi da sunan kuskure sai dai kai ɗan gawi ne ko kai dan fulani ne za a maka toliya kuma duka ba kyau yana daga cikin tagyiru halƙilla babu kyau an hana ba daidai bane a yi aski a bar wani wuri a rage wani kamar yadda ba daidai bane a aske gemu a rage shi a bar wani waje ya fi waje kama a aske saje a bar na ƙasan haɓa duka gemu ne kuma gemu duka ake barin shi ba a askewa aske shi na daga cikin tagayyuru halƙilla kuma babban zunubi ne fasikanci hatta abdullahi ɗan umar da aka ce yana kama gemun shi kamu guda bukari ya ruwaito sai ya aske abin da ke ƙasa yana yin haka ne su ɗaya a shekara in ya je aikin haji shi a tunanin shi askin da ake na aikin haji ya haɗa da hadda rage tsawon gemu amma sai ya kama kamu ɗaya raga shi na shi ya kai kamu da mu yanzu mutum da yake da kamu da ai sai an bincika nan da kasashen mu na bakakken fata tukari ko yawa da aka gemu barin shi ake jama'a ya sakata ya wala mu ji wannan fasikanci ne me ma'ana fasikanci sabo ne mummuna kuma me yin shi falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna kama ne da mata kama ne da yahudawa sannan aikin shaɗa ne da yace wala amurannahum falayughayyirunna khalqallahi sai na dinga sa su suna canza halitta Allah amma kaga mutane ba sa ganin shi ma matsayin laifi suna ganin ma malamai suna halasta musu da hanyar ah, fatawoyi na ƙarya da son zuciya abun bakin ciki kuma adha wa amru min hadha hadda ahlus sunna hadda malaman da ake ganin malaman ahlus sunna ne kowa sai ya biya wa gemun shi wayo da dabara ya caccanza ya gyaggyara wai don kada 'yan duniya su gan shi wai da gemu haka daga zazawai wai su mai dariya wai don kada in ya je neman wata eh, sabuwar mata da zai aura ta gan shi da gemu ta ce ya tsufa to duk matar da ba ta son ka saboda kana da gemu ba matar da ya kamata ka aura ba ce tun wuri ka gudu ka ba ta waje wannan shaidani ya ci jama'a dole ta ce maka ni dai gaskiya gemun ka yayi yawa in dai kana son mu shirya ka dan dinga gyarawa mana to wannan wannan batacciya ce da ka bata kawai ka bata abadan ina fata mun gane wannan jama'a kowa ya bugge mun shi yadda Allah ya halice ka kowa inda kai musulmi ne wanda kuma kake takama ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ga irony na yan ka jama'a wato abun ban dariya da ban mamaki sun fi kowa tutiya da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tutiya in court Kika baki kawai da'awa fariga amma kuma ba sa barin gemu aske shi suke wani duk sati sai aske gemu abin mamaki kuma in yasi da suke yawo da hoton shi kuma yana da gemu wani riko Allah shi kuma da gemun shi mutawaffi ok sai an kai shekara arba'in ake bari duk waɗannan da muke ganin su ba gemu yanzu under 40 ne dama iko Allah <laughs> wai sai ka dinda ƙarya ko to duk wanda ka gani shi ɗin nan bai ba ƙarya ba kenan kaga yau kanshi tambari akan ce shi cewa shi kazzabun ne ashir duk magana da ya faɗa ka a karɓa ki ko ya ce yana ƙaunar manzan Allah ba za a karɓa ba dan me sai a ce saboda baka tsaye da gemu ba kuma kun ce wani bai tsaye da gemu bai tsaye da gaskiya ba kenan alama akan ni ba na faɗin gaskiya shine ni ba ni da gemu na aski in Allah ya ka shagiri shikenan sai ka kura da Allah ya ka giri. haka mai kama da yan mata shikenan kai tayawo haɓaka kamar dutsen guga amma dai ka je kullun kana kwakula kana kwakula to wallahi jama'a wannan ba karamin laifi bane fa mutane suna istifgarin shi ne saboda ya zama gama gari hatta jami'an tsaro jama'a ya kamata a hukumance a gyara wannan don ko ina a duniya ana barin jami'an tsaro suna barin su har america tushen iskanci da fasakanci kenan a bincike na zamani na ilimi an tabbatar da gemun yana da amfani aske shi na da matsaloli da aka suka ce su ba jami'an tsaron su cigaba barin gemu amma munan za ka ga da sojoji da 'yan agaji da 'yan banga da 'yan kowa wani ma jami'in tsaron ƙarya ne ba da wani training amma sai kawai shi ma ya dinga aski gemu wai shi ma jami'in tsaro ne kuma sai a bagga shi baki to kaga wannan fa badala zina dalamu qawlan qawlan ghayra allazi qila lahum kenan a takeice wanzan jama'a a al'adance ko in ya maka aski ba zai ba maka gashi ba sai in kace ba maka toliya ko kuma irin na na yan gayu to dan haka yace wannan wahami wa kad qasama sha'ara ra'asihi bainas sahaba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi ya raba gashin shi ga sahabbai fa asaba abatal hatin abatal hata ahad ash shaqayn abu talha ya samu rabin gashin gaba daya wa baqitu sahaba iktasamu shaqqal akhara su kuma sauran sabai suka raba ɗayan rabin kamar yadda zuwa cikin riwayar tabbatacce a cikin sahih muslim cewa manzo Allah ya kira aka mishi aski da aka mai aski sai aka fara aske bangaren dama to da aka aske sai dinga rabawa wannan gashi kwaya biyu kwaya ɗaya kwaya uku kowa abinda Allah ya huwace mishi abinda raban shi ya rantsi da aka yi sauran bangaren gaba ɗaya sai manzo Allah ya ga ya ce aina Abu Talha ina Abu Talha ya rugu a guje gani ya manzo Allah sai ya danka mishi duka shine yake da ainihin wato abuna yake ce mallayan shiya kenan ko nasibul asad ya samu rabon zaki kenan in zai yi a fasara haka da Hausa A shaarata wash-sha'arataini wa shaarati wani a bashi daya wani a bashi biyu wani a bashi uku kowa dai haka wa aidan fa innahu lam yas'a bayna safa wal marwa illa sa'yan wahidan wa huwa sa'yul awwal sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sa'ayi tsakan safa da marwa ba sai kwaya daya shine na farko lam yas'a aqiba tawafil ba. bai yi sa'ayi bayan tsawaful ifada ba sa'ayin shi da ya na farko ne bai yi sa'ayi bayan tsawaful ifada ba duk wannan maganganun ibnu hazmin ne muke karantawa wala ba'a da hajji qat'a kuma bai yi umara bayan aikin hajji ba gaba daya fa wahamun mahdun yace wannan tsaba ragen kuskure ne wakila yace kuma an ce hadha al-isnadu ila muawiya wa ƙafihi fihi wa khata'un wannan isnadi zuwa ga muawiya an samu kuskure da rafkanuwa a cikin shi akhta'a fihi al-hasan ibn ali hasan dan aliyu yayi kuskure faja'alahu an ma'mar an ibn tawus ya sanya shi daga ma'mar daga kuma ibn tawus wa inna ma huwa an hisham ibn jubair an tawus nabi nan ba an ibn tawus ba an tawus din tawus ibn abi kaysan zakwan wa hishamun yace kaga dai hishamu Ba'ifin yana da rauni wannan duka magana ibn hazimin ce da take da lakhbata a cikinta wannan magana da ta karshe cewa hishamu ba'ifi ne hishamu ibn jubair al-makki gaskiya saboda Allah kuskure ce hisham ibn jubair al-makki sunansa kenan bukhari ya fitar da sa da muslim da al-imam an-nasa'i ibn hazimin ya ce saduqun lahu awham haka ya faɗa a cikin taqribut tahdid al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi kwaya ɗaya gyal daga wannan malamin shine hadisi a cikin akhbarul anbiya kitabu ahadithil anbiya na kissar nan da aka ce annabin Allah Sulaiman dan Dawud yayi alkawarin zai sadu da mata daga cikin kuyanginsa guda ɗari cikin dare guda su haifan mishi sojoji runduna guda sai manta bai ce insha Allah da ya je sai duka. wannan jima'i da ya gaba ɗaya sai a banga sai ƙwaya ɗaya ta ɗauki ciki ita ma sai ta yi ɓari ta haifi rabin mutum kamar yadda aka ce wato mutumin da bai halitta shi bata cika ba wannan hadisin bukhari ya fitar da shi ta hanyar hishamu ɗan jubair al-makki to kamar yadda muka ambata a kwanakin baya cewa akwai wasu a take-take da musamman al-imam al-bukhari yayi a cikin isnadojinsa da riwayoyinsa waɗanda suke nuna ƙwarewar da Allah ya mishi ya ɗaran masa'o'insa game da ilimin hadisi Shi ne, akwai mutanen da yake riwaya daga gare su Za ka tara suna da matsaloli musamman matsalar ta shafi bid'a kamar shi'anci ko nasibanci ko abin da ke da alaƙa da irja'i ko ƙadariyanci akwai su waɗannan masu bid'o'i sannan wanda suke da matsalolin tadlisi ko suke da ainihin ikhtilati a ƙarshen rayuwarsu ko suke da auhamu ko suke da ainihin wato riwaya ta manakiru duk akwai irin waɗannan mutanen amma bukhari yana intiqa daga cikin abin da yake abin da suke kira suna intika shine yana tace hadisan ya ga wanne ne suka dace da fiqat sannan yana muqarana shine sai ya gwama su da wani ba zai kawo hadisan su su kadai ba sai ya gwama su da wasu sannan kuma yana tajannubin hadisansu da suke magana akan usul na addini tsarki sallah azumi zaka, aikin haji tauhidi da ire-irensu sai ruwaito riwayoyin a cikin abin da ya shafi tarihi kamar irin nan abin da ya shafi wata falala can daban wadda ba asali ce a shari'a ba abin da ya shafi wata kissa ko kuma ya ƙi kawo hadisansu marfu ai ma gaba ɗaya zai kawo hadisan ne makufai ga wasu daga cikin sahabbai ko wasu maganganu na tabi'ai ko fassara wata kalma a cikin wani hadisi ko fassara wata aya waɗanda da daga baya ya bayyana kuskure ne ba zai shafi asalin addinin mutane da ya ɗauki alkawarin cewa babu komai a je a bauta Allah da wannan karatun ba duk waɗannan ba ka gane su kuma sai ka mu'amalanci Bukhari da shuruh ɗinsa da rijal ɗin shi mu'amala mai daɗewa jama'a kamar yadda ka san bakanike da ya daɗe yana gyaran mota akwai gyaran da an zo ba sai an buɗe inji ba akwai abin da shawara kawai zai baka akwai abin da zai ce maka kawai a canza man da ake juye ne akwai abin da cewa zai kawai wannan mota a daina barinta tana kwana da kwanaki ba a womin ɗinta. yayin da idan dan jigari-jigari ne kuwa Allah Allah yake ka aje mota ka kawai buɗe ta hala ma ya bata maka wani abu dan so yake kawai ka ga cewa yayi aiki da yawa wanda zai samu kuɗi a hannunka ba haka bane duk in kana kai gyara gun ana ba a faranti a faranti suna maka gyara sai ka samu wannan matsala wata rana za su ce maka full form abin da bai kai haka ba wata rana su balla maka faifan clothes haka dai za su ta maka barna suna trial and error to akwai mutane da dama yan cira ne akan hadisi da suke ba bukhari irin wannan hawan kawar ina fata mun gane amma malamai muhaqqiqun in ko muka ce muhaqqiqun muna nufin muhaqqiqun baina qausai ka dauka irin su Muhammad Nasir Albani in ka karanta muktasar ɗin da sayar bukari a nan ta bayyana cewa waye albani wannan littafin kaɗai yana bayyana wa duniyar ilimi waye albani game da sanin rijal da sanin sirrorin sayar bukari akwai wasu lafuzza da kawai albani ya ciccire su waɗanda cire sun kuma bayan ya ce babu kalmar da ta faɗi cire sun yana nufin ba sa cikin usul na abin da bukari ya ruwaito kamar misali lafazin cewa ko da da sayyidina abubakar yake cewa law mana'uni kan in suka hana ni wata yar batala kanu adduna halin rasulullah albani ya cire wannan saboda wannan da bukhari ya kawo shi sai kawo kuma riwaya laumana uni ila iraqan sorry iqalan inda za su hana ni randi igiyar dawar dabba sai ce wa hadha ashbah wannan ya fi kama da daidai za ka kawai karanta ne kawai ka wuce haka da ya zo lafazin ainihin a cikin iktisar sai da ya yi lafazin a hadisin waiha ammarin taqtuluhul fi'atul ka je karanta gani ya cire katiru ammarin wa salibuhu finnar saboda shi ma wannan maganan finnarin na akwai maganganu da yawa akai su irin waɗannan ayyukan da albani suna tabbatar da wane ne shi a ilimi shi yasa mutane da suke zagin albani nasiruddin kamar da abin nan wanda yake fada a shaibani a cikin tarihin da ya na albani ya ce mutane sun rabu zuwa gida uku game da mala albani muhammad nasiruddin akwai masu guluwi wajen ƙaunar shi waɗanda kan jahilci suka kaunace shi kawai sun ji ana cewa albani malamin hadisi albani malamin hadisi kuma suna son hadisi ba su san waye shi ba ba su karanta tafan shi ba ta yi koda sun karanta bai wuce talhis fatus sala bai wuce eh, talhis kaza irin yan kananan da haka yan wuraikat manzatu sunna fil islam sun dan saurari wani kaset ko wani dan matsayi akan youtube shikenan sai kawai su fara aran gama da mutane akan albani sai suka ja mushi bakin jini sai a ce ai haka yake shi sai kuma masu jafa'i daga cikin yan bid'a da batattu da masoya zuciya da mahasara da akwai su akwai zunzurutun yan bid'a irin su kausari akwai batattu waɗanda suke dama can batattu ne ba akan tafarki na kwarai suke ba suna nan da yawa akwai mahasada malamai malamai ne amma suna mai hasada irin su Ismail al-Ansari Allah ya gafarta mishi irin su Malam Bakar Abu Dhabi Allah ya gafarta mishi waɗannan malamai ne amma hasada ta bayyana a cikin ayyukan su da maganganun su game da albani Allah ya gafarta musu gaba da su malamai ne na sunna akwai kuma 'yan bana bakwai masu zangayi irinsu muhammad hassan irinsu ainihin wancan na misra don muka magana ran na kan shi abu suhaib ne sunan shi Abdul abdulmu'in salim irin wancan na ƙasar eh, eh, eh, abin nan na ƙasar irakin can mai sunan shi namanta sunan shi mai littafin siran nan gazali waɗannan duka su kuma ba su kai albani ba amma suna da zangayi akan kan shigar shi to ka hada da na namu nan local malaman mu in sun tabbata malamai to su ma ka sasa cikin wannan karabka in sun tabbata malamai don wasu su ko littafi ma irin wannan mara wasali eh, eh, da ƙyar suke karanta shi to sai waɗannan suka zama su ne ala na ƙidin da masu tsabar ƙauna makauniya da masu tsabar ƙiyayya makauniya as'adun na su ne na tsakiya wanda suka sha karatu a gaban mala albani ko a kan littafan shi ko suka nazarci abin da ya karantar suka iya za ka gansu kuma suna da insafi game da shi daga cikin 'yan uwan shi malamai irin su bin baz irin su muhammad ibn eh, salihin al irin su ah, matsar zaharani irin su malam ainihin madkhali a yanzu da suke raye irin su suhaimi in ka karanta wannan littafin za ka ga shaibani duka ya hakaito maganganun su na yabawa albani kuma ba ka rasa su suna saba mushi ya saba musu wanda ɗabi'a ce wannan ta rayuwa sannan kuma sai sauran malaman duniya da sauran ɗalibai da sauran tawaga ta ɗaliban ilimi waɗanda duka a yanzu babu wanda ya isa a yanzu a raye sawa'un ya yadda ko bai yadda ba ya ce wai shi ba ruwan shi da albani inda zai magana hadisi na akwai masu irin wannan tutiyar ha nan ƙasa akwai su su ba sa son a ji sun ce akhrajahu al-albani ko sawu al-albani saboda wani sun yaka suna ganin kamar ba sa dosanowa daga asali sun fi so su haɗe kawai da su ibn ba da su ibn hajirin da su zahabi da su al imam yahya saji da su wani da su wani da su wani to wannan wani wani nau'i ne shi ma na mukabara na girman kai shi ma nau'i ne na girman kai da mutum ya kasa gane matsayinsa to shine ire-iren waɗannan abubuwan jama'a suke bayyana muhaƙiƙai kamar albani da muka faɗa mu haƙiƙi ne akan wannan harka in ka ɗaga kuma sai ka sake ɗago wani malami kamar muhammad ibn ali shaukani za ka ba shi wannan martaba sai kuma al'imamul hafiz ibn hajirin sai irin su al'imamul zahabi da ire-iren malamai da suka kai irin wannan karabka to su ne suke iya tunkarar duniya da maganganu akan waɗannan masailin ina fata mun gane zama game da yaya bukhari yake mu'amalantar isnadoji tabaqatu na malaman Imam al-Bukhari suna raba su zuwa gida biyar sannan a ciki in an raba su akwai waɗanda suke shuyukhul ladina aksara anhum waɗanda yawaita riwaya daga gare su irin su Abu Asim nabil irin su ainihin wato Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki irin su Muhammad ibn Maslama al-Qanabi Muhammad ibn Yusufa at tinisi ga sunan da yawa su irin su Musaddad irin su al-madini muhammad ali ibn al-madini ta makamantan suna nan da yawa waɗanda saboda yadda yake ƙauna hadisansu yakan yi ma nuzuli ya ruwaito hadisansu bilwasita akwai akalla mutum talatin da uku zuwa da biyar da bukari ya musu haka wanda ya ruwaito hadisansu kai tsaye malaman shi ne su ahmad ibn hanbal da makamantansu wata rana kuma sai ruwaito daga wasu ɗalibai sa'o'in shi zuwa ga waɗannan malaman yayi nuzuri akwai kuma dabakar da ba wannan ba akwai dabakar da ba wannan ba haka har guda biyar sannan a cikin tsakankanin isnadojin akwai duk waɗannan tarkatarka an shiga an fita kanikanci ne ba kankani ba jama'a ina fata mun gane to shi yasa kamar wannan mutumin yanzu kaga Bukhari ya fitar da hadisin shi kwaya ɗaya ne gyal kwaya ɗaya gyal akwai waɗanda kuma zai fitar da ɗan dama amma zai yi intika'i. shine kamar wancan da muka faɗa ranar nan Khalid ibn Makhlad Bukhari ya fitar da su da ɗan dama amma intiƙa'i ya yi intiƙa'i har a kona hadisi ƙwaya ɗaya da muka yi magana wanda za Zahabi ya yi ishara kan shi game da cewa wannan ba dan ya shigo cikin Bukhari ba da Allah sa shi daga cikin manakiru dan malamai sun ce yana da manakir shi wannan malami Khalid ibn Makhlad haka akwai wanda ka tarar dan bid'a ne khawariji ko murji'i ko har rafidi akwai kaman Abbad ibn Yaqub ar-Rawajin ash-Shami wannan rafidi ne mai zagin salaf amma ya da hadisi kwaye da a cikin bukhari bukhari ya kawo shi makarunan bigari har zahabi yake cewa ban san me yasa bukhari ya halasta wa kanshi riwaya gun wannan dan bid'a ba domin ya kasance an kazo majalisin shi sai ya maka jarabawa zai ce wake ruwa Allah Allah malam tun me kake nufi ya ce ai akwai wanda Allah ya wakilta ya zubar da ruwa kuma makaho ne ce to wane ne Allah malam ya ce Aliyu ce to Allah malam sai ai shiru sannan yana ɗauke da wata wuka algata mala wannan wuka fa sai ce wannan na aje ta ne dan in ya zo in shiga cikin tawagar shi a yaki da suka cuci jikokin manzo Allah irin wani mangane yake faɗa kullum a cikin majalisin sa har wasu ɗalibai suka taɓa mishi wani tsageranci sai da suka gama koyon katu tsab za su tafi sai ce wa ke zuba da ruwan sama sai suka ce muawiya da amur dan as sai suka ruga da gudu sai ya ce fasikai a kama munusu tuka wannan yanzu kaga dan bid'a ne amma yana hadisi a cikin bukhari Allah shi kyauta sai malam ya ci gaba da cewa qultu bayan da muka ji wannan maganganu akan cewa gaskiya saboda Allah ibn hazmin wannan maganganun da ya akwai kurakurai a cikin su duk da ya faɗi su ne a cikin littafin shahadatul wada sai qultu ibn al-qayyim yake cewa wal hadithu alladhi fil bukhari an muawiya qassartu an ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin bi mishqasin wa lam yazid ala hadha yadda a cikin bukhari asalin matanin mai kyau wanda babu nakara shine nayi wa manzon Allah aski da wata ainihin aska wallazi inda muslimin qassartu an ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mishqasin ala almarwati nayi wa manzon Allah wato aski a da ainihin aska kaga ba a ce fil ushri ba fi ahadi ayyamil ashri ba wannan shine munkarin qari din wa amma riwayatu marrawa fi ayyamil ashri riwayan wanda suka ce fi ayyamil ashri falaysa fi sahihi wannan baya cikin bukhari wa hiya ma'lula tana da illa aw wahamun min muawiya ko kuma a ce akwai kuskure daga muawiya qala qais ibn sa'd rawiha an ata ibn an ata ibn abbas anhu qais wanda yake wannan riwaya qais ibn sa'ad wanda ya rawaito daga daga ata daga ibn abbas yace wannasu yunkiruna ala hadha ala muawiya mutane suna ma muawiya inkarin wannan kamar yadda zo a cikin sunan na al-imam an-nasa'i da musnadul imami ahmad ibn hanbal yace wasadaka qais yace lalle qais yayi gaskiya fa na nahlifu billahi inna hadha ma kana fil ashri qat ce wallahi mu su malam ibnu qayyim kenan muna rantsewa da Allah cewa wannan mas'ala bata faru a cikin goma nan na na farkon watan zulhijja a yakin hajjin bankwana ba za mu ji karin bayani game da wannan riwaya insha Allah daga littafin uh, silsilar da'ifa ta malam albani muhammad nasiruddin Allah gafarta mishi amma shi al-imamu ibnu hajirin da ya zo kan wannan riwaya sai ce babu shakka akan wannan riwaya ce shazza tana da shizuzi ko da isnadinta ya inganta sai ce wa yushbihu hadha wahmu muawiya fil hadith allazi awradahu rawahu abu dawuda an qatada an abi shaykh al hunnai anna muawiya ta qala li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar irin wannan shine riwaya abu dawuda daga qatada daga abi shaykh daga abi shaykh al-nuhai cewa muawiya ya tambaye wasu sahabbai yace hal ta'lamuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an kaza kun san cewa manzan Allah ya hana kaza wa an rukubi juludin numuri kun san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya tufafi wanda aka kera shi daga fatar annamir shine damusa kenan ko kun san cewa annabi ya hana haka qalu la'am suka ce eh qala yace ata'alamu fata'alamuna annahu naha an yuqrana bainal al-hajj wal umra kun san cewa manzan Allah ya hana yin kirani qalu amma hadhihi fala suka ce wannan kan mu sani ba fa qala sai ce amma amma innaha ma'aha to wallahi hani game da kirani din nan tare zo da waɗancan hanu walakin nakum nasitum sai dai ku kun manta sai ibnu ya ga ibnu qayyim ya kada cewa wa nahnu nashhadu billahi muna ƙara kafa shi Allah shaida inna hadha wahmu min muawiya cewa wannan ma kuskure ne aw kadhibun alaihi ko kuma isnadin akwai wanda ya karya? falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika qatu wallahi manzo Allah bai taba hana hada bai taba hana hada kirani ba wa abu shaykhin wannan abu shaykhin da aka ce yace shaykhul la yuhtaj bi wani malami ne da ba hujja da shi fadlan an an yuqaddama ala thiqati al-huffaz al-a'lami ballantana a gabatar da maganar shi akan tabbatattun malamai mahaddata sanannu wa irrawa anhu qatada wa yahya ibn abi kathir ko da yake qatada da yahya dan abu kathir surwaito wannan wasmuhu khaywan ibn khalda shi shaykhun din can sunan shi khaywan ibn khalda bil kha'il mu'jama wa huwa majhulun yace kuma abin ba a san shi ba wannan magana ita ce zamu ji ƙarin bayani a kanta yanzu insha Allah daga littafin silsilar da'ifa a takaice cewa da ya majhulin wannan kuskure ne kai tsaye a ba majhuli ne an samu malaman da suka wasa kashi kamar ibnu sa'adin a cikin tabakat ibnu shibbana a cikin fikat ɗin shi alijili haka a cikin as ɗin shi sannan an samu jam'un min as sun yi riwaya daga gare shi don haka ibnu hajirin da ya ya ce fikatun amma dai hadisin ba'ifi ne bar mu ji ƙarin bayani daga malam muhammad Nasiru dina albani a cikin sisirar da'ifa a cikin mujalladi na nawa ne wannan na goma kashi na ɗaya ga shi a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da ashirin da biyu mala albani ya ce na ha allubsil hariri wa allubsil zahabi illa muqatta'an Manzan Allah sallallahu ya hana sanya tufa na alharini ya hana sanya zobe ko azurfa amin zobe ko abin wuya ko abin kunne na zinariya sai in an tsaga shi wa an rukubi juludin numuri Maza Allah ya hana sanya tufa wadda aka kera daga ainihin wato fatar damusa sawa'un riga za a yi da shi ko siddi ko riga kujera ko makamancin haka wa an shurbi fi alati zahabi wal fidda Maza Allah ya hana shan ruwa a cikin kofin zinariya da azurfa wa an jam'in bainal hajjin wa umrati da kuma hada aikin haji da umara mal albani yace da'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu abu dawuda wan nasa'i al abu dawuda da nasa'i suka fitar da shi shi nasa'i ya fitar da al-faqratu thaniya minhu faqara ta biyu ne kawai wa tahawi fi al-mushkil al-athar haka abu ja'far al-tahawi a cikin mushkil al-athar ya fitar da al-faqratu thalitha gaba ta uku wa ahmadu wasiyaqu lahu da Imam'u ahmad kuma wannan jeren giyar ta ahmad ce wa tabarani fil mu'jam al-kabir haka al-imam abul qasim tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir an qatadata an shaykhin an shaykhin al-nuha'i qala kuntu fi mala'in min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda muawiyah fa qala muawiyah unshidukumullah ata'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama naha al-lubsil hariri ina hada ku da Allah shin kun sani cewa manzon Allah ya hana sanya tufan alharini qalu allahumma na'am qala wa ana ushidu fa dhakara alhaditha ala hadhihi watira min almunashadati fi kulli fakara, ya ambaci hadisin bisa wannan salon, na gama su da Allah kun sani don Allah ko ya ce kaza wa jawabuhum bi Allahumma na'am kuma da amsa cewa i wallahi mun sani illa al-faqrata al-akhirata sai gaɓa ta ƙarshe fa fihi anan suka ce ƙalu, amma haza, faɗa, cewa ya hana a haɗa aikin haji da umara ayi kirani suka ce wannan kan mu san annabi ya hana ba qala amma hamin hunna walakin na lakum nasitun sai albani ce wa rijaluhu thiqatun rijalu ne duka mazajen amintattu ne mazajen bukhari da muslim ghaira abi shaykhin al-bahani Wasu muhu wasmuhu khaywan bil waƙila wa qila ibn khalid ana cewa haiwan ana cewa kuma haiwan wasaqahu ibn sa'd wa ibn shibbana wal ijli kamar da muka ambata warawa anhu jam'un min as-sikati walidhalika qala al-hafiz wa huwa sikatu wa amma qaul ibn qayyim al-jawziyya yace ibn qayyim ko da yace innahu majhulun kamar da muka jigo yace fa mardudun alayhi za a wurga mishi da wannan magana li mukhalafatihi liman na min al-a'imma saboda ibn qayyim ya saba waɗannan waɗannan malaman wa ka'annahu zahaba ila zalika kamar kace ibn qayyim ya tafi zuwa ga wannan fassarar ne li mukhalafati al-faqrat akhirata lil ahadith al-mutawatira fi iqrarihi sallallahu alaihi wasallam al-jam'a bayna al-hajj wal umrati min al-qarinina alladhina saqu al-hadiya saboda wannan gaba ta karshe ta saba wa abin da yake mutawatiri cewa manzon Allah ya kyala mutanen da suka zo da hadaya su yi aikin hajjin su kirani mun ji wannan cewa tabbatacce ne to haka samu wani hadisi ya zo garibi ya saba wannan abin da yake mutawatiri to zai hayyara malamin hadisi zai tashi cikin rudanin ya za a yi da shi to da ya ga wannan sai laluba ya ga wane ne yake da wata ƴan matsala kawai sai ya yaba mai ce wannan shine matsala wal ina bil umra manzo Allah kuma ya kyara masu tamattu'i akan umra su yi ainihin wato tamattu'i ila al hajji walizalika qala ibn al qayyim rahimahullahu fi zadil ma'ad zaka ibn al qayyim ibn fara cikin zadil ma'ad yake cewa wa nahnu nashhudu Allah anna hadha wahmun min muawiya kamar da muka karanta ko aw kadibun alaihi falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wa abu shaykhin la yuhtaju bihi fadlan an an kaddama ala thiqatil huffaz al a'lami wa in rawa anhu qatada wa yahya ibn abi kathir wasmuhu khaywan ibn khalid bil kha'il mu'jama wa duk mun karanta wannan a cikin ni ku albani sai in ce walau annahu iqtasara ala tauhimi ina ma da ibn al ya hada ya tsaya akan cewa wahami ne aw takzibi ko ya ce ƙarya aka yi mu'awiya almazkure ne lakana aqraba ila sawabi wallahi da wannan yafi mushi kusa da gaskiya min ta tajhil da fiqh fiye da yace ga wani mutum amintacce yace majhuli ne al wanda hakan yana lazimta ne raddi aqwalil a'immati biduni hujja tun kuɗe maganganun malamai babu hujja wa kana yumkinuhu al-khalas min zalika law annahu a ma'anan nazara fi hadha al wa fi zai iya fita daga wannan kuncin da ya samu kanshi da ya tsaya ya natsu ya ɗan yi gaggawa ne da ya natsu da ya ga wata illa daban wadda wadda ya ishara wadda ba illa ba ce da ta sa ya gane matsala hadisa an abi shekhin idan lawaje da fiye illatai da ya samu illa ha guda biyu tughniyahu min kulli ma zikira o min kulli ma zakara mina tauhimi wata jihili waɗannan illoli guda biyu za su wadatar mushi akan duk abin da ya ambata Ila ta farko al'ula an anatu qatada da ya kalli isnadin da kyau zai ga an anan mudallisi qatada ibnu di'amata ibn qatada as-suddusi ɗaya daga cikin rijalul kutubu sitta ne ya rasu hijira shekara 100 daidai tabi'i ne babban dalibi a makarantar ibn abin nan Anas dan Malik ko amma mudallisi ne malam Sibt ibn al-Ajami da al'imamu ainihin wato ibn hajar Askalani, da al'imamu ainihin asiyuti dukkaninsu sun hakaito maganganu daga al'imamun nasa'i cewa ya siffanta shi da tadlisi ka karanta littafin tabakatul mudallisi na al'imamu ainihin wato ibn hajirin da littafin attabiyin li asma'il mudallisina na sibtu bin al'ajami da littafin ainihin asma'ul mudallisina na asiyuti to kaga tadlisanci illa ce wadda za ta sa a raunata isnadin to tunda ba a samu wani abu ba sai a sai a yi celebrating ɗinta a ce to lalle tsiyar ta faru ana ina fata mun gane wannan fala ya yace ya ce wa malumin anal mudallisa la yuhtaj bihi bi hadithihi idza an'ana sanannen abu ne cewa idan mutum ya tallisanci kuma da man mudallisi ne ba a karba idan yayi an'ana la siyama inda ma yadiqu darbu alal bahi musamman idan hanya ta maka kunci kai mai bincike ka rasa wata illa ta a zo a gani fala yajidu fili hadisil munkar illatan zahiratan ghayra al an'ana ya duba ya duba bai ga wata illa tabbatacciya ba in bada an'ana sai sai ce ita ce matsala wal ukhra ɗaya illa kuma mukhalafatu yahya ibn abi kathir li qatada fi isnadi yahya dan abu kathirin ya saba wa qatada a cikin isnadin fa qala yahya yahya yace haddathani abu shaykhin al-hunai an akhihi himman kaga shi nashi isnadin akwai wannan ziyada wadda sabawa ce anna muawiya ta ama hajja jama'an nafaran min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati fa zakarahu bi ikhtisarin bi ikhtisari ba'd faqaratihi wannan riwaya akhrajahu an-nasa'i wa tahawi wa ahmad wa tabarani wa hamman wa himmanu hadha wannan himmanu din la yudra man huwa ba a san waye shi ba kama qala zahabi kamar yadda zahabi ya faɗa fa huwa illatul hadisi wa laysa jahalatu abi shaykh shine illa hadisin ba jahala abu shaykh ba wallahu a'lam Allah ya fi sanin dai wa inna ma yustankaru min hadha hadisi abinda za a kyamata a wannan hadisin shine annahyu al akhir minhu wannan nahayin na karke cewa an hana hada kirani an hana hada umara da ainihin aikin hajji lima zakarna min mukhalafati lil ahadith al mutawatir saboda an samu hadisai mutawatirai da suka zo da tabbatar da haka amma sa'irul hadisi fa sabitun min turqin wa ahadith ukhra sauran abubuwan hani game da ainihin sanya alharini hani game da sanya zinare muhlaq hani game da sanya tufa wadda aka yi da fatar damusa hani game da cin abinci ko shan ruwa a kwano ko kofin zinariya da azurfa duka waɗannan abubuwa ne tabbatattu gashi nan dai ya kawo maganganu game da su za mu tsallake su don ba su ne ainihin mahallinmu ba sai wani tambihi da ya ce tambihun ga wata faɗakarwa wa aure da suyuti al alhadisa bi tamami fi jami'ar sagir suyuti ya kawo wannan hadisin cikakke a cikin jami'ar sagir wa za da fi akhirihi ya ƙara a ƙarshen shi wana ha an tashidil bina Manzan Allah ya hana a yi ma gida filasta wa ƙala ya ce rahu tabari fil kabir an mu'awiya <laughs> wannan riwaya ce daga tabarani daga muawiya a cikin mujamul kabir na al-imam abul qasim tabarani wa awrada al-haythami fi majma' zawaid bi lafzi an muawiya ibn abi sufyan qala sami'tu rasulullahi sallallahu yanha rukubi ala juludi sibai manzon Allah ya hana yin sutura ko tufa daga fatar ainihin kerkeci wa an tashyidil bina'i ya hana yi wa gida filasta da sikiridin da fenti kenan ko qultu sai na ce rawan nasa'i minhu annahaya an juludus siba nasa'i ya ruwaito gaba ta farko ne rawahu Tsabaraniyu fil kabir wa fihi yazidu ibn Sufiyana abul muhazzim kala ahmadu ma a ƙaraba hadisahu, ahmad ya ce hadisin shi yana kusa da rauni shine ma'anar ma ƙaraba hadisahu, wa kala nasa'i matrukun wa a an-nas malamai gaba ɗaya sun ainihin raunata shi da aka gari waya ce kenan munkara da aka ka ci gaba da filasta gidanka Karka je ka ce za ka fambare ta ko ƙultu ƙalal hafizu maturukun Ibn hajjirin ya ce wannan malami maturuki ne abin watsi da aka dai jama'a mun ji waɗannan maganganu daga littafin da da'ifa ta mala albani cewa abin da bai tabbata ba shine hani game da haɗa aikin hajji da umara amma sauran duka sun tabbata kenan wannan yana bayuwa zuwa ga cewa maganganun da ibnu hazmin a ibnu al-qayyim yayi anan to babu bukatar sai yayi su shine hadisan da suka zo akan magana akan cewa sayyidina muawiya yayin manzon Allah aski a cikin goman farkon wata to wannan ƙarin goman farkon watan bai tabbata ba ƙari ne shazi kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ko mu kuma ka ce munkari kamar da shi albani ka kata zuwa ga hakan duk da bai faɗa karara ba da duk da shi ibnul qayyim ya rawaita hadisin amma yayi kuskure wajen illar da ya fuskanta wajen rawaita hadisin ba ita ce illar ba dan ya jahalantar da mai riwayan da yake amintacce ne ina fata mun gane wannan hadisin bai tabbata ba abin da ya kawo bai tabbata ba amma abin da qayyim ya kokarin yayi amfani da shi wajen tabbatar da haka shine abin da yake ba daidai ba ina ganin za zamu saurara anan saboda kan gaba ne insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh